بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا يمشي ثلاثة عشرين دا قلت دا وطن ذو القادة جرر النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma akan yi daidai da goma sha biyu ga watan mayu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da darasinmu na tarihi a wannan mako na talata muna haɗuwa cikin wannan littafi na nabiyar rahma wallafar profesa sani umar musa ƙungiyar lemu allah ya kara masa lafiya kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 31 inda muka kai kistar auren annabi sallallahu alaihi wasallama da na khadija da kuma kasuwancin da ya je ya yi mata abinda ya saura kawai shine yan tambayoyi da aka saba aka ɗan yi sannan sai mu shiga sabon darasi a wannan shafin na talatin da ɗaya malam yake cewa mata safaran nabi sallallahu alaihi wasallam fi tijarati khadija yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya don yin kasuwanci wana na khadija wata lokaci ne daga lokacin da ya shekara 25 ko lokacin da ya shekara 25 tambaya ta biyu limadha ikhtaratu khadija radiyallahu anha li hadhihi muhimma me yasa nana khadija ta zaɓi manzon Allah saboda wannan aiki na kasuwanci saboda saboda gaskiyarsa da rukun amana ƙwarai tambaya ta uku man kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallama fi hadhihi ar-rihla wa ma zara aminan nabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya kasance tare da annabi a yayin wannan tafiya ta kasuwanci ko me ya gani a tattare da manzon Allah waye sunan shi ha amanta ina yin islamiya <laughs> su wasu mata mu saboda shekwane ya mantar da ku? wanda yake tare da ita shine mai tara ko yaranta to me ya gani ya ga ainihin abun mamaki kwarai da da amana da gaskiya da kwarewa akan kasuwanci tambaya ta hudu kam kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam hina da khadija radiyallahu anha wa kam kana umruha hiya shekarun annabi nawa lokacin da ya aure na khadija kuma ita din shekarunta nawa kana shakka ai sami yake ne ba eh a dai kara duwa a gani eh ita tana da yana da 28 shi ka yana 25 so shi kenan yanzu sai tambaya ta biyar <laughs> a amsa ta wala. riwayoyin da suke nuna cewa a 45 kusa a lokacin ai kaga kamar yadda ya fara akwai maganganu a kan riwayoyi shi yasa shi ya a akan 20 da ni kamar da tara ne nake tunani ko takwas ɗin ne takwas ne ko na na haula wala quwwata illa billah haka ne 28 shine tsara ta karshe ma a shafin ko na sai sa mala yace ala sahih an gane ko sai dai ba mu karanta lambar da zai magana akan wannan shekaru na 45 ba da malam ya kayi magana akan amma riwaya ce ba'i an fahimta yau ya yi mana sai ma eh to ai kafin da ikilama dan matsawa ne wannan dama shi tambayoyin na mu za muzakara ne yasa tun da an yi kokari an faɗa da shi sai na bar shi haka amma za ya ƙara wannan sosai ka san hak yana nuna haka ai mutanen makka suna bashi ya musu harkoki na kasuwanci ƙanana da ciwo a madina a cikin makka kuma duk wannan labarin da ya isa gare ba amana kaɗai ba ne kuma ya nuna maka cewa shi ɗin ƙwararre ne har ya sai da kayansa kuma ya siyo wasu kaya gari ba mai yawan gani to kai ma an ka gaskiya da amana sai Allah ya tabbace ka kila ka damu wata hajiya ta ce in ba ka da sai riya wata mai kuɗi ma dudu haka irin na na Khadija ka san ita na na Khadija mu jimilori jimilori a kai ta amma ka cikin masu ita ke ta fi kowace mace kuɗi kuma tana kasuwanci to tambaya ta karshe malai ce udkur ma yustafadu min ad-durusi min hadha az-zawaj yanzu malam mu ya jefo ba mu mu ambaci abin da zamu iya fahimta a wannan auren nan na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka yi fa inda a ce koya faɗi guda ɗaya mu da za mu fara menene wannan auren nana na Khadija wani darussa za mu fahimta auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙwarai da gaske ba aibu ba ne namiji a wara matar da ta girme shi ko kuma aka san haka ko mace mijin da ta girma dama an saba yawanci gano suna girman mata to amma aka san hakan shi ne ya nuna mana ba aibu ba ne insha kwarai da gaske wannan yana da gaske ba abi bane idan ba ma ita kadai ba mace ta ga wanda ya burge ta kai kai kanta ta ce su aure kamar yadda shi ma namiji ya halatta in ya ga wacce yake so ya gabatar da kanshi gare ta da wannan ta na aure <laughs> dama namiji ne ya tsare eh to haka ne kwarai da gaske wannan ya yi daidai sosai ba laifi ba ne saurayi ya wara ba gawara saboda za ka amsa kamar sai kama da farkon na amma ba iri da ya mutu rai da gaske haka ne ba laifi ba ne saurayi ya wara ba gawara na gaskiya ne ya nuna mana rukun gaskiya da amana yana janyo alkhairi da yawa ga dan adam na'am musamman na mutumin kirki ta mallaka ko ta aura yana da kyau mace sai za ta aure ta aure na gari kawai shi ne ko auren na gari <laughs> ya shi ne ya kama da sunan kalmar kasu hana inda kaga iyayen nan duka ɓangarorin guda biyu gaba ɗaya sun goyi ba. kai su asalin ma daga cikin abin da za mu fahimta yana nuna mana shekaru ba ba ya daga cikin abin da ake kallo wurin aure shi yasa bangaren ta kai bangaren shi farko da wato su aka fara magana suka amince ba wanda ya ce mai kai ba kai da hankali ne na tabbatar da a yanzu duk wanda ya zo ce zai aure wata yarinya ko wata mata mai shekaru sama da nashi to sai an ce a dangin sai an ce bai da hankali ai ko tana da kuɗi ta ce da azumi ina gaya maka za a faɗa hakan kuma a cikin saboda kuɗin ta yi sai an kukkushe na stop gaskiya ne amma ba wanda zai ce ka saboda ai ka girme ta abinda nake magana a nan ai sai dai a ce kawai saboda za ka taimake ta nema a ya girme ta shi ce ya girme ta eh amma ba wanda zai ba ta shekaru a a maganar shekaru sai ka samu wani za su ce lalle kana da matsala kuma a zo danginta ita ma da suka zo aka yi musu maganar ga wanda aka zo neman wa auren yar tasu ta girme shi ko ba su ja ba suka ce ba wanda ya ce mata ke ba ki da hankali ya za ki a raɗan ki misali amma sai ga shi ba a faɗa haka ba sabon nan lalle yana nuna cewa shekaru ba abun kallo ba a aure wajen ɗan a shi ne a aka sani da daraja yana da gari da ashi ma dan cewa yana ci a nasaba eh ƙarya ta bin ƙarya a nan gurin a babin nasaba nashin ma ya fi nata amma aka kalli bangaren kuɗi to ƙarya ba ta fi ƙwarar yawa saboda eh su sun kalli kwaliti ne yawa gaskiya shi ne abin da ake kalli sana cewa tabbas idan aka ce za a kawo wadansu bayanai a nan gurin wallahi za mu kawo da yawa na abin da za mu fahimta a cikin wannan auraraki babbar hikima shine darasan nan mu ɗauko su mu ɗabbaka su a cikin rayuwar mu ta ta yau da kullum kwarai da gaske kar mu tsananta wannan ya nuna cewa ba a so a tsananta a wurin aure da ƙarya da sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza da abin da ya zama tun shari'a shi take kallo take bukata a yi to a fifita shi sama da komai sauran kuma abin da al'ada ne to a bar shi gwargwaron abin da ya samu a wanda bai samu bakare gaba wani abin isa kwarai kwarai da ya nuna kada mutum ya zama cima zaune ya zama yana da sana'a kwarai da gaske musamman ma malamai kada malami ya zauna sai kudin sadaka za a bashi ko kudin addu'a ko kudin sati ko kudin tara kudin laraba kai to sai da rashin sabo malai ce qissatu bina'il ka'aba wato qissar yadda aka gina ka'aba an fahimta qissar yadda aka gina ka'aba malai ya ce wa saki khamisati was 30 min umrihi ku riƙe shekarun nan da kyau a shekaru talatin da biyar na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shekarar sa nawa da aure shekarar sa goma da aure yace in hadama albayt ba'da jurhum an gane ko fa banathu quraish yace sai aka rubuta ɗakin ka'aba ko ɗakin ya rubuce da kansa domin in hadama ne ba in hudima ba ɗaki sai ya rubuce wala ruwa wala wani dalili yau da kullun dadewa ya rubuce bayan wannan jirhum din wata kabila ce da ta zauna a nan makarar wadda ta ainihin wato daɗe na larabawa ne su ne wanda annabi ismail ya rayuwa da su da ake ce musu jirhu salam ko jirhu tilam misali su annabi ibrahim da suka zo suka yi zama da su annabi ismail a wurin ma'ana shi annabi ismail da mahaifiyarsa da aka ajiye su asali ba larabawa ba ne su ai larabawa ne kama wuri zauna jin larabci ne yaro ne karamin jariri kawai sai taso cikin ƴaƴan larabawa shi annabi isma'il su kuma ba balarabe ba babansa ɗan kan'ana ne ita kuma ibraniya ce ita uwa to sai ya taso kaga zai ji yaran da waɗannan yaran kuɗi da yaran su kaji yadda aka yi har suka zama larabawa amma ba wai asalin larabawa ba to waɗannan jirgin ɗin su ne larabawa ya ce to da ya ruguje ba na ƙwarai sai ƙwarai shawa suka sake gina shi falamma aradu wada alhajara lokacin da suka kammala ginin ka'aba da aka zo daidai lokacin da za su daura dutsen hajarin aswad a inda yake tashajaru man yaba'ahu sai suka yi musu suka yi rikici sai ya barke akan wane ne zai sa wannan dutsen ya daura shi a inda yake domin daraja ce man kaba ce ita ƙwarai kuma ba wai gida ɗaya ba ne, family ne da yawa akwai banu kaza banu kaza banu kaza banu kaza an fahimta kuma duka ƙureshawa duk wanda suka sa rutan nan daraja su ta ɗaukaka sama da wasu wanda ba su ba sai suka kama rikici wa zai sa wannan dutse a inda yake fattafaqu ala an yada'ahu awwala man yadkhulu min hadha al-bab sai suka taru a wurin sai suka nuna wata kofa daga cikin kofofin da ake shigowa cikin maka cikin ka'aba cikin masallacin ka'aba suka nuna ta suka ce to mu tsaya duk mutumin da ya fara shigowa cikin ka'aba ta wannan kofa faruwar su da sauran kofofi ga wata kofa nan duk wanda ya shigo ta wannan kofar to shi ne zai saka kowaye kai ka yadda ya mun yadda kowane kabila kowane gida family din yadda ana zaune ana jira ana kallo waye shi shigo ba wanda kuma ya fita ba wanda ya je ba wani labari ya ce kai ku zo ba waya balle ya ce kai zo ka biyo ta kofa ta kaza ka shigo don kai ka saka daga fa daga cikin family an fahimta ba wanda aka yi haka wato wannan kofar ana ce mata babu banu shaiba har yanzu tana nan a kaba sunan da kenan tana nan eh kwarai da gaske babu banu shaiba yace fa amara bi saube an gane ko zaune aka da ya zo ana cikin wannan zama kawai sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kullo ta wannan kofar da aka nuna Allah ne cikin hukuncin sa kuma a wannan lokacin bai zama annabi ba yana nan a matashin sa dan shekara nawa shekara 35 an fahimta ya zama cikakken mutum magidanci ma har da iyalinsa shekara goma da aure <laughs> ko ba haka ba saboda ana zuwa sai shi a ah, masha Allah suna ganin shi gaba ɗayan su suka ce radina bil amin radina bil amin suka ce mun yadda da amintacce mun yadda da amintacce to da ya zo ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya umarni an gane ko da ko ya sa aka kawo wani gyauko na mayafi wasu sun ce nasa ne na jikinsa ya tube tunda gyauko suke sawa da mayafi sai shimfiɗa shi a ƙasa sai ce a ɗauko dutsen an fahimta aka ɗaura shi akan wannan tsumman nashi ko mayafin nasa an gane wannan ko yace fa wada'ahu fi wasatihi sai daura shi a tsakiya da ya sa shi a tsakiya yace wa amara min kulli fakhidin an ya'khudhu bi ta'ifatin min as sauri fa yarfa'u sai ce ko kowace family su ba da mutum ɗaya. ko su nawa ne su taho gaba ɗayansu su su kewaye wannan tsumman kowa ya kama wannan gefen tsumman da kanshi ta wani wani hukunci na manzala kowa ya kama jikin wannan tsumman gefe gefen idan aka ce tsaraf ba ana nufin wai wato wani wato ainihin wato nan kawai ake nufi ba ba tsa'ifa tsaraf gefe kawai duk inda kewayen yake za a iya kama in ka ce nan kadai da yana nuna mutum hudu ne kawai suka kama kawai ai guda hudu ne yake zuwa yawanci idan ma ya zama suskuya ne tsin man nashi ma'ana shi mayafin to annabi dai sai umarni da a kama gefen nan ya ce milas saudi sayar fa'uhu sai su ɗago shi tare yanzu dukkan su ne kowa ya musharaka wajen daga mene daga wannan tufafi da hajarar da yake kansa shi kuma wa akaza hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ji shi ana mace ya ɗauka da hannunsa mai albarka fa wa ba'ahu sai ya tashi a inda da hannu idan raba gaddama ko arwa kowa kuma ya yi aiki saboda aka daraja kana komawa zuwa ga dukkan wani ƙuraishawa da ƙuraishi duk wani ba ƙuraishi ya samu wannan daraja cewa to ai annabi ya fito a daidai da cikin gidan ƙuraishawa ya wuce saura kenan ai dama shi zaɓaɓɓe ne su suka yarda cewa duk wanda ya zo haka ko da daga ɗaya daga cikin gidaje ne ba shi annabi ya zo haka sun yarda da wannan hukunci amma dan Allah ya nuna cewa wannan mutumin yana da wani sha'ani nan gaba kaɗan nan da shekaru goma masu zuwa ko shekaru biyar ma E, shekaru biyar masu zuwa yana da wani sha'ani a cikin al'umma da aka ce Allah ya sa shi ne ya zo ya shigo ta wannan kofa darusun wa ibar ko durusun wa ibar darsa da abin lura a cikin wannan kissa malam yace dara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harba an quraish lalle zamu ga cewa annabi ya kanje yaki tsakanin quraisha banda haka da sun yaki akan wa zai sa wannan dutse sai a yaki wallahi a kashe shi amma annabi sallallahu alaihi wasallama da hikima irin tasa da ainihin wato basira da Allah ya bashi sai ya danna wannan yakin hana shi faru kashi ma yace bi hikmatin laysa ha hikima, da wata iri ya hikimar da babu wata hikima sama da ita malam ya ce wa kanat muqaddamata dir'ihi lil hurubi dar'ihi lil hurubi washururi an ash-shu'ubi wal umam ba'da an-nubuwa sai zamanto wannan muqaddima ce kamar wani abu ne da yake fara tahowa na wani abu da zai faru a da shi manzon Allah shine danne wannan yaƙi da sharrin da zai faru ga sauran ƙabilu na larabawa da al'ummomi bayan wannan annabta bi hikimatihi da hikimarsa wa ta'alimihi da karantarwarsa wa rifqihi da tausayi da yake da shi wa tanaqqufihi fil umuri da bi sannu a hankali annabi yana bin a hankali bai harguwa bai hayaniya abin da yana bi a hankali ne da natsuwa ake yin sa Ya ce wal islah bainan na da yin sulhu tsakanin mutane fa yakunu rahmatan lil alamin hakan ya bashi dama ya zamanto shi rahama ne ga mutanen duniya baki daya shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama kana rahmatan lil mutakhasimain kamar yadda ya zama shi rahama ne ga masu jayayya guda biyu ko masu jayayya cikin kabilan nan kuma waye annabi shi mai tausayi ne mai rahama wal mutaharibin da ma waɗanda suke yaki tsakanin su fi qaumin a cikin waɗansu mutane wanda sa ummiyin mutane ne masu saukin hali amma su zama suna rikici sannan ummiyin ba su da ilimi ba su masu komai ba abu amma dai suna da ainihin wato rayuwa mai sauki annabi ya zamanto shine wanda ya daidaita tsakanin su abu na biyu daga cikin darussa da abun lura ya ce inna qabula quraish tahkim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wad al hajar al aswad wato yadda da ƙurayshawa suka yi akan hukuncin da annabi ya yi wajen ɗora wannan dutse na hajar al-aswad fi makanihi a wurin da yake minal al-baitul harami a cikin ka'aba yace dalilin ala ribahum da sirrihi wannan ya nuna cewa sun yadda da gaskiyarsa wa amanatihi sun yadda da cewa shi amana yana da amana wa annahu fihim zu khuluqin azim kuma wannan ya nuna cewa shi a cikin su ma'abocin ɗabi'u ne kyawawa masu girma na uku mala yake cewa in iqtiraha alladhi tawassala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li hadhihi azama kanat bi tawfiq min Allah ta'ala kaga wannan iqtirah din ma'ana shawaran ma da aka kawo kai cewa to mu yadda wani ya shigo ta wannan kofa wanda ta nan ne ai aka kawo shawara ko har aka yadda har Allah ya fito da annabi ta nan gurin ya ce wallahi tawfiki ne ko daga Allah Ya fita an yalfita anzaran nas ila ma sayaktaruhu lahu Allah min al bi amrin akbar yace dan ya jinyo hankalin mutane su kalle wani abu da Allah yake so lalle ya zaba wa manzon Allah wani abu da yafi wannan girma a ce shine ma mai hukunci a cikin al'umma gaba da ce, wanda yake wannan al'amari shine li tauhidin nas wajen hada kan al'umma wa huwa al-islam shine addinin musulunci abu na hudu darasi da abun lura malam ya ce al'amanatu sifatu ahlin islam ita amana siffa ce ta musulmi duk inda musulmi yake to ya sani daga cikin siffarsa akwai amana duk wani musulmin da zai je ya wata mu'amala ta shan amana wallahi ya sauka akan ɗabi'arsa ya sauka akan siffofin shi na musulmi Allah ya kyauta al'amura sun juya yanzu maciya amana sai ga musulmai ne sai wanda Allah ya karanta sannan mala ya ce wadda'a hakanan da masu da'awa siffar su ta zama mai amana masu amana fa yan ji an takuna zahiratan fi yi. ana so a cikin tarihin duk wani malami ko duk wani mai da'awa in an zo ba da tarihin shi a ga amana a fili kar a zo ana ba da labarin wani malami mai da'awa ko mai karantarwa a ce a da amana ci amana ne ta kaga an samu matsala wallahi mala ko ta baiwa Allah mijinta ya rasu da mijinta ya rasu bayan ta kammala idda sai wani ya zo neman aurenta sai ta turo shi wurina ba kuma turo shi sai ba samun magana akan wani ta gaskiya na san shi mutum ne mai addini da addini na san shi shi ce to amma duk da aka ba hujja ba ne bari a yi shi, waɗanda suka san shi wallahi malam sai ne bincike in ba dan aure ba ne to da ba zan taɓa iya gano wannan matsalar ba in ba ni kuma ta faru da ba a cikin binciken da na yi na tambaye mutum shida mutum ɗaya ya be shi ya faɗa abubuwan da ya sani na alkhairi sauran abubuwa kuma ya ce bai sani ba mu'amalarsa ta waje mu'amalarsa ta gida bai sani wa gaskiya mutum biyar babu wani mutum ɗaya da na tambaye shi suna tare mana kowa daban-daban na tambaye shi wasu ma a rana daban-daban amma gaba ɗaya suka yi faɗi wajen shafe da amana Macuci ne ba mutumin kirki ba ne kura ce da fatar akuya a baki annabi musa a zuci fir'auna haka fa ina gaya maka ɗai mamaki sosai ita to allah ya kyau dama shi dan adam ba da zahiri ake amfani ba misali wajen hukunci al'amarin su a hannun Allah yake amma na zahiri a mu'amalance a babin aure an ce mu bincika abinda ka sani ka bincika ka in ta kaice muku na gaya mata gaskiya in ce to ga abin da na naji ko ba haka bane yanzu dai auren na ya rubuce saboda tana son makanta alheri ba ta so ta shiga cikin matsala ba wannan abu ina faɗa maka ni da kaina da shiga cikin magana to mahallin shahid nan kaga yana cewa amana nan da kake kallon ta siffa ce ta musulmi da malamai wa du'a haka yake har da masu da'awa ka gani a inda na san shi a wannan hanyar na san shi amma wallahi kalli shaidan da aka bashi marke ga shi da wuya mutum ya sha mu ma haka kowa zai zo ya bincike akan ka yanzu nan sai ka ga. kai a kowane na tambaye shi ma cin mu yayi tana da kuɗi ne <laughs> mutum ya wuce mata kuɗi da gida ka kaza a kan wannan abu ya gina wallahi saboda sun san shiga shiga shi Allah ya ba. ka ce mai malam eh ya yi don Allah ne ni da na je bincike na na yi bincike ne a matsayin ya fi ni saninsa ka fahimta to kuma sai ya zama ashe suna da dangantaka na zumunci da iyayensu ina fata kana fahimta sai ba da shaidar mu'amalarsa a cikin dangi irin na zumunci da wasu abubuwa da yake kokari na haɗin kai da waye iya abin da ya sani yake, amma sauran abubuwa ya kuma faɗa gaskiya ce bai sani to sai kuma na bincike akan wanda yake hulɗa da su a nan ɗin mu'amaloli makaranta da sunan da aka samu mutum biyar wallahi dukkansu amsa su ta zama iri ɗaya akwai wanda kai tsaye ma yake ka bashi <laughs> ba ya fi da wani abubuwa Allah ya kyauta to kaga ya ba bashi ita ma ai tana da hankali ai ai tana son makanta maslaha ne ta sa abin ta ba Allah jin su saboda haka kaga a haka mu kanmu kamar yadda na faɗa da wuya mutum ya sha dan adam ajizi ne abin da nake nufi yanzu a zo bincike a kanka akan matsalar aure sai a ce mutum ne mai kaza a faɗa wasu ɗan ɗabi'u ɗan wasu ɗan kurakurai ɗan ta ɗan misali a ce ya cika fushi ko a ce yana da ɗan wani abu dai wanda kai ko da a ce ma misali sai a ce ai wani yana da saurin bashi wannan abun ƙila ba zai hana aure shi amma a faɗo wasu abubuwa da suke da alaƙa da irin wannan masu zafi ma da ya yi yawa ba ai kowa da wuya ya shayar da bincike a kashi ko a ce yana da sakaci da sallah sakaci da sallah zai iya hana aure an fahimta a zo a ce to a ah, yana sallah amma matsalar shi kullum masu muki ne <laughs> ban taɓa ganin shi a unguwa mun yi sallah da shi a jami'in cikakkiya ba sai dai an ga yana jami'i na biyu to kaga dan ma matsala ne amma za a iya ila a mai nasiha ko kaza amma dai matsala ce wannan ka gani ko a ce kai yana fa dukan matar shi <laughs> yanzu annabi ya hana mace ta auren miji saboda yana duka ya hana auren miji saboda bai da kushi ba sana'a farai da gaske da gaske ne ya gani hindu ce ba za ta yi aure ta zo ta kawo shawara wurin maza salama ga mutane biyu sun zo neman ta ita ba zaura ce wa za ta aura ya ce ga masa sunansu ya ce wani mai kuɗi ne akwai kuɗi cada amma fa akwai duka eh, za ki sha gari ki sha duka wani kuma shi akwai soyayya amma ba ko sisi <laughs> ta ce to wa kake tunanin aure a daga ce ko a cikin kake aure ko da duka kaga illoli ne misali Allah ya kyauta yace to fa yanbaghi an takuna zahiratan fi siratihim mashhuratan lada an-nas kaji ko wannan maganar ita ce ta ji har na baku wannan dan ba shi fa wannan rashin gaskiyar da cin amanan ya shahara ne a cikin dabi'unsa ni kuma wallahi ban sani tsakanin da Allah haɗuwa muke jefi jefi a wasu wurare na addini sun sa kawai ne kyauta ne da lokacin da sai mun magana ma na ce gaskiya na san shi amma ta bari zan mata bayani me yasa saboda sai na yi bincike da kuma jere bincika dan inda na dogara da iya da na mai nace ai na ganin shi a wurin addini ko ta aure shi da za a yi kuka da ƙwarai da gaske to ya zamanto amana ta fito fili akan siffofin duk wani mai dawa ko da yana da kurakurai shi dan adam yana da tuba tuba shi ma ba zai taba zama da ribi da ribi ko amma ya zama amanar sa a fili take yana cikin abin da an faɗi za a gane ewa eh, ne amana Allah ka yafe mana malam ya ce na biyar yan bage lil alimi wa da'i ya dace ga mai ilimi da mai da'awa al-ihtimamu bil adal. wallahi ya zama ya bada kulawa da adalci duk abin da zai ba adalci kulawa a komai komai za ka yi ka zama adali wal bu'di anil akharati mahma balaga fadlaha an gane wannan ko ya nisanci wato fifiko mana ya fifita kansa ko wani abu duk yanda ainihin wato falalar abin ya kai wa manzilata kuma ladal musama a cikin society to ya nisanci al'asarati gaskiya nan ba zai zama fifiko bai zai zama zai zama asara na tuntube ne mana ya yi kokari ya nisanci yin wani abin da zai zama to ne ko tuntube ne a cewa an same shi a cikin wani abu duk yadda abin ya kai sai dai kawai ashirancin na adam a ce kaɗan fara ɗan gane ko mun can inda wancan na fifiko ne imana fifita wani a kansa to ko fifita wani akan wani ko shi fifita kansa akan wani to da za a ce mu'asara ne an fahimta kamar yadda za ga wasu daga cikin malamai ila liman ne za a kawo kudi a ce a raba a masallaci ya soke aljihun shi kadai kwarai ne ga ya fifita kanshi akan kowa ko kuma tare da akwai masu bukata ya ce wa manzilatu humaradar jami Dame da matsayin yin adalci da mu'atara akan komai ya ce fa rasulullahi sallallahu alaihi sallama. to gaskiya wannan ibara ta karshe ta mai da mu fassara farko wadda na fara yi ita ake nufi ta fifita wani akan wani ba ta kai ya tuntube ba ne amma ban sani ba ya kamata ya zamanto anil asarat ne ko anil mu'asara ne wallahu ala malam da ya fi jin larabci an fahimta shine al'asar to kar mutum ka fifita wai dan kai misali za ka yi hukunci ga bahaushe ga wanda ba bahaushe ba saboda kai ba bahaushe ne je ka fifita ba bahaushe akan wancan kaga ka ka yi san kai in bai da gaskiya kawai ka nuna masa rashin gaskiyarsa ga dan Najeriya ga wanda ba dan Najeriya ba kashe dace da wannan dan Najeriya ne barka bibi lafiya kan wani a har kai san kai a ga dan arewa ga kuma wanda ba dan arewa kakka bibi ta wani aka kawai gaskiya lafiya to sai ce fa rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wazza al-fadl bainahum bit-tasawi annabi ya daidaita falala akan daidai wa daidai wasu shugabanni yanzu kaga suna ta yankin su akan wasu annabi sai da ya daidaita duka kabilun gaba ɗaya ta suka samu wannan jautan ko mayafin mayafi suka ɗauka gaba da walam ya ta'assar ko walam ya ta'assir li nafsihi aw qabilatihi annabi bai fifita kansa ba ya sha a ni zan ɗauka ku bari ko sai kin jima kawai je saka bai kuma fifita kabila sa kadai bai ce a gidanmu ne kadai banu hashim su kadai za sa a cikin ƙwayar shawa kaga nan ma ya san kai ko ba ka amma sai aka sa shi aka ce kowane gida su zo su kama kuma suka matso da shi gun illa iyaka ko abin da ya gashi nan sun dauka sai shi ya rike da hannunsa sai ta manna aliyar shi kenan yanzu wannan kaga ai yayi adalci haka manzo Allah yi to haka malami mai da'awa ya kamata ya tabbatar na shida innal ihtimama bi jami'i kalimatin nasi bi jam'i kalimatin nasi wa naz'u fatil tanazu'i wal qusumati hadafun asasiyyun li'ammati as-salihin wal muslimin ku sani cewa lallai wato kulawa da haɗa kan al'umma da kuma kawar da dukkan wata wani haske ko fitila ko ɓanturi a gane ko an san ɓanturi na gobar fitina da za ta faru a cikin al'umma ko society ko hayaniya ko saɓani da zama wannan ne hadafi men hadafi na dukkan wani mutumin kirki wallahi zama shine hadafinka karka yadda fitina ta faru yanzu ka kalli social media sai ga wasu wallahi su suna so a rigima a zubar da jini wani sai ya tsokar wata kabila ya jiga su zo su yi fitina ina kallon wani da yana na zuga yan jihar nasara a social media wallahi tallahi mana. kuma shi ba ma dan jihar bane ka duba gani to akwai irin wa'annan wani shi ya faɗi wani abu ya zo ya tara fitina ya zubo wasu abu a ce an zubar da jini a yaƙi shi kenan Allah ya kyauta na bakwai malam yace al-hikmatu wash-shura yace tujannibul mustama' al-maqatira wan nidahat yace wallahi duk abin da ya shafi a sa hikima da kuma zama ai shawara a tare collectively a zona a samu dialogue a komai yace wallahi yana nisantar da ainihin wato al'umma daga fadawa cikin halaka da matsaloli zona biya so ya shafi mu sai mu zona mu shawara ya kuke gani amma idan baka shawara ba wani sai ya gaba abin daidai ba daga nan zai je taɗe kafan aro shi ke nan fara samun damuwa amma kai zo kai ma zo kai ma zo ku me za ku ce in suka haɗu ra'ayinsu ne akan wani hukunci to kaga ba wanda zai zo ya ce an yi ba daidai ba ko an yi ba tare da shi ba na takwas itsa'un nasi huquqahu al-ma'nawiyya bima la yakhillu bil maslahati min asbab at-ta'aluf al wa isha ar-ridha bil baiwa mutane haƙƙin su na zahiri ma'anawi ma'ana na zahiri kenan ma'anawi shine abin da ake iya gani physical haƙƙi an fahimta an zo an kawo trailer guda na shinkafa gida na aka ce a rabar a cikin mutanen polypata misali to kar in taskace in ajiye ina fata kuna fahimtar maganar ba haƙƙin su bane aka ce su ga an ba su wannan abu kar in ka je yanzu misali sai aka rabar amma da na rabar da ita kila ba 'yan wurin da aka ce in ba na ba sai na je na kai ta 'yan mutanen tudun mana ya yi daidai da abinda aka ce an kaga ba shi aka yi ba haƙƙin su ba abinda da aka ce haƙƙi na ma'anawi haƙƙin su ne su su sa wannan dutsen amma kuma kowa na so ya yi kuma idan wani ya yi fa kamar yadda na faɗa muku darajar ta kawo shi kila ma mai karamar daraja ce a cikin su duk da babban family ne ita kabila ta ƙuraishawa amma gidajen duk gidan da ya sa wannan abin ya ɗauka ko akan fara ai abin da ya faru kenan da Abu Jahal abu jahal fa ya tabbatar da cewa manzon Allah gaskiya ne kuma gaskiya zo da shi competition suke yi da gidansu da gidansu families in wannan yayi wannan wannan ma sai yi in wa'annan suka yi kaza sai wannan su ba su wani abu an fahimta wannan sun shayar da alhazai wannan kawai sai su kawai gaba ɗaya sai su ɗinka rigar ba wannan su kuma sai su kaza ma masallaci haka ake irin wannan competition na ayyukan kwarai kawai sai annabi ya zo daga cikin wannan gidan na sha. su kuma ne zai ga su ba za su tasan sai shi ne annabi sai suka sai yadda har yadda aka yarki a kanmu manzo Allah amma Allah ya san da gaske ne yace su ai su suna da annabi mu ba mu da annabi sai sa amma halladewa suke fa suna sauraron karatun manzo Allah da daddare yana kiyamul layl amma sun san akwai dadi Qur'anin nan kuma sun gaskiya ne amma da ta ga wani abu na hamiyya ne ya dace to sai a kiyaye irin wannan malam ya ce to ba mutane haƙƙinsu ma'anawi musamman ma da abin da zai zamanto bai lalata maslaha ba an fahimta to wannan abu ne mai matukar muhimmanci kuma ya zama dalili ne na haɗa kan al'umma kai jama'a ku taho jama'a gidan nan wannan abin da aka ba mu ya zami da shi kana da matsayi a cikin su wanda in kai duk abin da kai ke hukunci a kai ba wanda zai ke kuna lura a matsayin ka na shugaban mutane? to amma sai ba kai amfani da wannan matsayin ba sai ka ce kai duk kudu kowa ya kuɗi ya kaga ka ba su hakkin haƙƙin su ba nauyi sannan shawartar su da aiki da shawarar su ba zai zubar da maslaha ba bal ma inda zaka da kirji kai abin shi kadai ne ko da ba wanda zai je gobe to sai kimar ka idan kuma za su koma suna guna guni nan gaba za su da za su taɗi ya ka a sa wani ga mashi gaba ba kai ba kai alzalimi ana fahimta jama'a to haka ya kamata mu kula da waɗannan abubuwa kamar yadda mara yake lalle waɗannan abubuwa guda takwas suna daga cikin abubuwa da aka fahimta abu na tara shine musharakatul musama fi ma yanwihi a fi ma yanuhu ne ko eh wato ana so al'umma su rika haduwar kansu ya haɗu akan duk abin da ya taso musu yau kada wasu ci gaban kansu a rika haduwa ana shawara ana kallo ana neman maslaha cikin duk abin da ya taso wa adamul i'tizalihi min al-malamati mimma yartafi'u bihi sha'anu da'iyati ila Allah an gane ko wa yurithu da'watahu al-qabul wa adam i'tizalihi fil mulimmati mimma yartafi'u bihi sha'anu da'iya ana kada mutum a matsayinsa na mai da'awa ya rika ware kanshi al'amarin al'umma ya taso kai ka shiga ka ba ruwanka su sani an haɗu ne ana so a je a ga gwamna ko ana so a je a ga sarki ko ga wani ya taso za a ga hakimi sai ka ce kai ba ruwanka da abin abu ne ya shafe ku sosai in kana da awa rashin ganin ka irin wannan abin zai ba da matsala a wannan da'awa kar ka rika nuna irin kai dan ba ruwa na dinnan irin kai dan a donkiya dinnan a cikin abin da ya shafi al'ummar ka an hanja ya ce yin haka in kai zai daga darajar ka a cikin al'umma ya ainihin wato sabbaba wa da'awar ka karbuwa a ce ai wani in ya faɗa muna jin magana saboda ai tare muke kaza tare muke kaza an fahimta Allah shirye da mu to sai na goma na ƙarshe malam ya ce yace ya yaghibu ar a as da an kibari qaumi za a iya samun ra'ayi na daidai ya bace a kwakwale da zukatan manya da tilai su ba su hango a umma ya za a yi ba su gani ba ko ba kamar amma kuma wa ya tafattalu lahu wahidun min fitiyanihim kaga an dace wani daga cikin matasa ya gano abu kaza shine ne ina fata ana fahimta Allah ka yafe mana wallahi tahaddusun bi ni'matillah Allah ya yadda da aikin mu dan kuma fadar ni'imar da Allah ya yi mana jiya nake ba ku labarin an yi zama ko wani zama a majalisa ta kungiyar igala nace sai da aka yi mutum guda uku a jere ai wannan a rage wasu ai a rage wasu shawarar da mutane suka kawo na cewa a kafa kwamiti a kan wata matsala har ni kadai nake cewa ni ne ba da shawarar kar a sa kwamiti mutum ɗaya ya zauna da mai matsalar shi kadai da shi da shi kuma sai zama ra'ayina ya fi karbuwa malam Kasancewa san cewa dukkansu sun haife ni akwai wanda suka haife ni a cikinsu sun girme ni akwai wanda suka girma wanda ba su haife ni ba sun girme ni kuma wanda suka haife ni ba sun fi yawa akwai su a wannan a wannan zama na ba da wannan misali ne saboda wannan maganar da kaji malam ya faɗa cewa za a iya samun manya ba wai don ba su da hankali ba da hankalin hankalinsu da su da komai amma sai wani abu na daidai ya fafaku Allah bai sa sun dace ba amma kuma sai a samu wani daga cikin matasan su ko yayansu sai ya gano daidai kamar yadda annabi ya gano musu wannan me yasa wai sun quraisha sha masu gano mu hada hannu da hannu ko mu dauka mu sa tare ba sai da annabi ya zo ya sa musu wannan hikimar ya musu wannan hikimar afi to shine abin da imani yake so ya nuna mana yace to fa yambagi talabur ra'ayi min al-jami' ana so a rika neman shawaran kowa ina fata ana fahimta kar ka rika yanke hukunci ka kare malam yau ko da kai da ɗanka ne neman shawara ka rika shawartar yayanka ka rika shawartar kannanka kar ka ce ai ni ne babba kai gaban kanka a wayannan yara ne ba su da hankali a kai ne za ka samu su hankali? ke shawara da wayannan mata ne ai ba a daukan shawaran mata a yi shawara da su mata suna da hankali suna da basirar da kai ba ka da ta wannan. na tabbatar da wallahi in karɓar ka zauna kai da kanka kai tunani za ka ga wasu shawarwari da matarka ta baka da yawa wanda ka kuma ka ci nasara ƙwarai da gaske kalli annabi salama an ba shi shawara mace ce kuma ya ci nasara a kai a lokacin da yake annaba ne shi ya ba da umarni kuma aka yi ba su yi ba amma sai da ya amfani da shawararwa shawarar mace sannan ya ci nasara to Allah ya mana da jagoranci bayan da ya kwaya uku ne za mu amsa su dama saura minti ɗaya ko a saura minti biyu bari mu cikin minti biyu mu amsa tambayar farko sai malai ce kam hu sallallahu alaihi wasallam lamman hada matal ka'aba shekaran annabi ne lokacin da ka'aba ta rubuje 35 masha Allah mumtaz to fi ayi marhalatin min marahil bina'i da shajaru a wani gaba ne na ginin Ka'aba suka samu sabani su yan yan wajen daura Hajar Aswad ko anan ne aka samu sabani an ginin lokacin da injiniya da birkiloli suka tashi suka ta aiki ana gina ana gina duk ba samu rikici ba sai da aka zo wurin sanya dutsen ne ana aka samu rikici tambaya ta uku ta ƙarshe yace kaifa halal nabi sallallahu alaihi wasallam al-mushkila ita tana da tana da bidinta eh mana yaya manzon Allah ya warware wannan matsala sannan kuma mahiyar durusul da min hadhihi al-qissa menene darasin da aka fa'idanta a cikin wannan kissa amma mu ji da mai annabi ya warware matsalar eh ba bayanin waya aka yi ba amma da me yi amfani ai da hikima ne sosai kwarai da gaske hikima ce yi amfani da ita kuma hikima abun so ne malam ko a cikin duniyar dabbobi eh ana ba da labarin wai zaki ya sa ajiya ka mata abinda zai karya suna tare da zaki da kura da dila sai aka ji aka kawo gada ya za yi sai ce kai abin nan da yake da suna jaki jaki ne da zaki sai ce kai jaki raba mana kawai sai ce kafar gaba na zaki tsakiya kuma na dila cinyar bayar gindi na wani da zaki yi mai wani duka guda ɗaya kawai sai bazar da shi a wurin yana huci ya ce dila sai kasa kawai sai kasa ya ce kafar gaba ɗin nan da cinyar gaba da kan gaba ɗaya na zaki ne da zai karin kumallo da shi tsakiyar nan kuma da tumbin da kazara zaki ne zai ci abincin rana da shi shin ya bayar abin na zaki ne da zai ci abincin da zai ci kai ta iya rauka so ya koya maka sallah ce ai kan jaki ne fashi a galba na ne koya maka <laughs> to kaga a jibin da ɗauki hikima to almuhim dai jama'a manzo Allah ya yayi hikima ya mene ya raba gandamar da ke tsakanin Qurayshawa so darasin da za a fa'idanta kuwa na san suna nan da yawa yanzu lokacin da ya cif cif cif cif cif ina ma iya barinta amana. irin kafin mu yi darasin gaba sai mu kawo fa'idojin insha Allah ta'ala muna fata Allah mu rike sarki ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mu rike sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah